أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العدل الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاكر قوات الربدان هجرا من دن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبودا تتريه دو دتلاتين دترع yayin da daidai da hudu ga watan shida shekara 2018 a wannan masallaci masjidul imam al-bukhari a wannan layi na shehu abdullahi fodiyo road allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan waje da aka fi sanin sada flyover alu a cikin wannan gari na sakkwata birnin shehu allah ya ji kan shehu allah ya masa rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa alƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira kafin mu fara karatu akwai wani bawan Allah da aka ce ya zo wannan waje yana so zai musulunta oh. ba ka jin hausa? amma kuma ya kace ku saba kai ko kuwa wani ne tilasta maka ka shiga addini ku sani to kai kake so ka shiga a kalli nan ne mutane su kalle ka kalle su kullum yanzu da kai da su ɗaya to yanzu kalma guda ɗaya ce zuwa biyu za ka faɗa da ka faɗe ta sai mu faɗa maka ma'anarta ka zama da kai da duk wanda ke wajen nan ba bambanci insha Allah ka ce ashhadu ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan kalma abinda kace ka yadda yanzu abinda kace ka yadda ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya in ba Allah ba ka yadda da haka kuma ka ce ka yadda annabi Muhammad dan sako ne to wajen Allah Allah ya aiko shi da manzanci ka yadda da wannan sannan annabi Isa ba Allah bane shi ba dan Allah bane bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah yana daga cikin mutane guda biyar a wajen musulmi wannan suka fi kowa daraja a wajen Allah ka yadda da wannan yanzu wani suna kake so na me sunanka na asali luka yanzu wani suna kake so ko kana so a bar maka luka da to wani suna kake so yanzu eh? to ya ce yana son muhammad saboda haka yanzu da kai da duk wanda ke nan wajen wayannan musulmi ne ɗan uwanka ba su da ainihin wato bambanci da kai muna roƙon Allah ta'ala ya musuluncin ka albarka saboda ka alga ta malam bismillah karanta mana tambayoyi mu Assalamu alaikum yace malam mana ah, Allah idan mutum yana yana da abokin kirista sai ba shi ya halatta yi mashi mutum ne yana da aboki kirista sai baban shi ya mutu ya halatta ya masa ta'aziyya ya halatta ya masa ta'aziyya da kalmomi na tausayawa amma ba kalmomi na addu'a ba addu'a cewa Allah ya ji kan mutum ya masa rahama wannan musulmi kadai akewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hana cewa ba za a ba kuma ba in ka je ka ce masa sannu ashe abin da ya faru kenan Allah ya bada hakuri shi kuma Allah ya riskar da shi da ƴan uwan shi ko kuwa Allah Allah ya masa abin da ya dace da shi da irin waɗannan kalmomin sai ka ci gaba da faɗa kamar yadda wani aka je ta'aziyya ta'aziyya ta babban mutum ne aka ce wani addu'a kuma gashi wanda ya rasu ba musulmi bane sai ya kalli mutane ya ce a karanta dan mariyo mariyo gaba bakwai bakwai muje ta gaba yake ma da yana bukata musu bayani game da hukunci shan giya shan taba wuri da kuma taba sigari da kuma noman taba to shan giya dai haramun shan wiwi ma haramun ne shan taba sigari ma haramun dan sai sun gama talla za su ce to a hankali tana kar mutum tun da sauran kuruciyarsa to sannan tun da banna ne a doron ƙasa noman ta ma haramun ne to saboda haka ba a taɓa samun a lokaci ɗaya ba annabi ya ƙi ne ma abu guda goma lokaci ɗaya sai kayan maye har teburin da ake ɗora kayan maye sai da annabi ya ce Allah ya tsine mai albarka yana daga cikin abin da a karatunmu ne yamma na faɗa banda ni'ima ta musulunci da yanka mutum ni'ima ta uku da Allah ya maka a duniya ita ce ta hankali domin hankalin shi ke bambanta ka da dabba daga lokacin da zaka sha kayan maye ya lalata maka hankali to an gusar maka da ni'ima daga cikin ni'imomi mafi girma da Allah ya yi maka a rayuwa a matsayin ɗan adam shi yasa inda za a samu gwamnatocin da suka san abin da suke yaƙar kayan maye a cikin ƙasa to yana daga cikin abubuwan da suke da matuƙar muhimmanci a dauran ƙasa domin idan matashi ne ya riga ya shiga harka ta shaye-shaye in karatun injiniyarin ake so ba zai ba in ƙur'ani ake so ya haddace ba zai ba duk abin da ake so ya yi wanda zai amfani mutane in ya riga ya saba ya shiga harka wannan shaye-shayen da kyar zai yi abin da nan gaba zai zama za amfani da shi wajen gina wannan ainihin wato al'umma sau da haka ba daidai ba ne ta ba sigari tana da matsala mu kuma Allah ya turo annabi ne don da kuma tsaye ba ta tayyibati har yuharrimu alaihim al tun da tana tutawa sai kuma haramun ne duk wata magana da wani zai ce maka iya ne kowaye kowaye magana banza yake ba ta maka lokaci dai kawai mu je gaba assalamu alaikum wannan Allah ya tsara ma lafiya yace malam ne hukuncin wanda zai addu'a sai ya ce Allah wannan abu ne ke so ko ba da alheri bane ya Allah ka sauya shi zuwa zuwa ga kai wai faɗin haka kamar ya Allah ne sai dai ya ce ma'ana sai zai ce Allah ya kai mu abin da Allah ya kai mu abin da ya ka alkai da ni ma'ana Allah ya ba ni abin da ya ka alkai da ni to ni ba zan iya cewa ya rena Allah ba sai dai akwai rashin ladabi kuma tare da Allah abu ne kake so ta bayyana gare ka cewa abin yana da matsala maimakon ka haƙura da shi ka nemi wani zaɓin daga wajen Allah sai ka ce shi wannan din ne shi kake so in ma alherin ne to Allah ya canja wannan din ya dawo alheri ka kaman kana ba Allah kai gafa abin da kake so a yi kuma shi kake so ya maka ba a yin haka don haka Allah da ya tashi cewa ya asa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu shay'an wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu idan mutum ya tashi yana neman abu to ya nemi zaɓin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa suke cewa addu'a iri uku ce amsa addu'a kuma iri uku ne ba duk abin da kake nema a baka bane abin yake zaman maka alheri shi yasa tunda shi ya san haka wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun to ka ba zaɓi ga wanda ya san ma kana wa ma ya kulu, sannan kaifa ya kulu. Daga ni da kai yanzu daga cikin daren nan zuwa gari yawa ba wanda ya san me zai faru ko akwai amma wanda ya san yadda rayuwa za ta ƙare ga baki ɗaya gara ka ba shi zaɓi idan abu ya taso maka sama da kai da baka san daga yanzu zuwa wayewar gari me zai samu ba da haka yana da kyau a babin ladabi ga Allah mutane su san me ya kamata su faɗa shi yasa ba a son wuce gona da iri cikin addu'a Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul muqtadin to na daga cikin wato wuce gona da iri wajen addu'a akwai amfani da irin waɗannan alfazu ko abinda a al'adance ka san ba haka abin yake ba ka kace kana addu'a Allah ya maka shi kawai yanzu ana zaune mutum ya ce to tunda Najeriya nan a cikin matsala ake to yanzu yana roƙon Allah Allah ya sa a ɗauke Najeriya a kai ta Saudiya a ɗauko Saudiya a dawo da ita kaga ibtida'i ne cikin adda kuma Allah zai iya haka ko ba zai iya ba inna Allah ala kulli shay'in qadir amma kai wannan a matsayin addu'a wannan wuce gona da iri ne bai halatta ba gaskiya me gaba yana hukuncin waɗanda suke yi na aiki hanyar banza kuma suke na na to ai su yaran da suka zo duniya ba su bane mutanen banzan wanda suka kawo su duniya ta wannan hanyar su ne mutanen banzan to su kuma kasa hada abu guda biyu gashi sun kawo su duniya dama ta hanyar banza ka ga laifi sannan kuma su zo su samu su sunan banza shi ma matsala ne dan Allah ya ce bi isa lismul fusugu ba da iman to gara wancan zunubin da suka ɗauka na farko to wa bi hadal qadri kifaya kasu kuma su sake samu sunan banza sannan kuma su sake ɗaukar wata matsala domin suna yana da tasiri su yaran da suka zo duniya ta wannan hanyar da zaka tambayi kowanne daga cikinsu bayan ya taso a ba mutum zabi, ba wanda zai zaɓar wa kansa duniya ta zuwa wannan hanyar su kansu jarrabawa suka samu to kaga a ce kuma su haɗu da jarrabawa bi saboda sun zo duniya ta wannan hanyar sannan kuma a samu sunan wa sunan banzan da wata watakila da sun tashi kowa zai gane cewa sun zo duniya ta hanyar matsala ne kaga bai dace ba da aka sa sunan bai da alaka da hanyar da aka yi mai aka ainihin wato same su sannan kuma su a kankin kansu ba su da laifi wajen zuwansu duniya wanda suka yi sababin zuwansu duniya su suka yi laifi shi yasa kullum muke faɗawa mutane cewa yanzu nan a cikin duk wanda babarsa ta tsare mutuncinsa ta kawo shi duniya ta hanyar aure ta gama rufa mai asiri to kai kakkai kuskure mamakka ba ta kawo ka duniya ta hanyar banza ba a ce kai za ka zama sababin kawo wani duniya ta hanyar da bai dace ba kar kai haka wannan shi ne allah ya sa mu dace wannan kuma ba su samun karatu da ake sawa da sassa da haka suna so a sama musu wannan karatu ta hanyar waya kamar ta hanyar sadarwa ko a ina ganin akwai lambobi da ake bayarwa ko ali ko musu ba wani ya rubuto min ku rubuto lambobin wayoyi guda hudu da muke bayarwa ta whatsapp sai in faɗa a ƙarshen karatu allah ta'ala ya samu dace da haka jiya mun fara magana akan kisa na ganganci ko to za mu sake maimaita ayar sai mu ɗora wasu bayanai don matsala ce da take da iskali Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن يقتل مؤمنا متعمدا wannan ayar jiya da muka karanta wa manyan muminin mu'minan wanda ya kashe mu'mini da gangan fa jazaohu jahannam sakamakonsa sa jahannama kuma zai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah yayi fushi da shi wa la'anahu ya tsine masa wa adda azaban azima kuma ya yi masa tattalin azaba mai girma malamai suna da ra'ayi guda uku akan wannan ayar na farko shine Ibnu abbas wa fariqun min as-salafi yarawna anna qatil al-mu'min la tawbata lahu itlaqan mun ka wannan jiya abdullahi dan abbas wasu daga cikin malamai suna ganin wanda ya kashe mumini da gangan itlaqan babu tuba wa ya baqa fi an khalidan kuma zai shiga wuta zai dawwama a cikin ta wa yastaniduna fi dhalika ila qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu kowane zanibi ana fata ko Allah yayi kusa ya fi shi illa ar ya mutu kafiran sai mutumin da ya mutu kafiri aw rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan ko mutumin da zai kashe mumini da gangan wannan hadisin yana daga cikin hadisan da masu takhriji na wato shi ibnu kasir suka ce akwai matsala wajen isnadin hadisin wa ila qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam da magana annabi cewa man aana ala qatl ala qatl mar'in duk mutumin da ya taimaka gurin kashe musulmi bi shatari kalimatin da ko da rabin tsago na kalma ne da kutiba baina idan yawmal qiyamati aisun min rahmatillahi sai an rubuta a gaban idanunsa ranar alkiyama ta wannan ya ɗeba tsammani daga rahamar Allah da kuma maganar annabi cewa law anna thaqalaini ijtama'u ala qatl mu'minin da sama da ƙasa ko aljanu da mutane za su haɗu wajen kashe wani mutum momini la'akabba Allah ta'ala ala manakhirihim da sai Allah ya kifa hancinsu a wuta ranar alkiyama wannan shine ko alama na kirihim finnar wa inna Allah ta'ala harrama Aljanna ala alqatil wal bihi Allah ya haramta aljanna ga wanda ya kashe wani da gangan ko ya umarni ya ci a a kashe wani wannan ita ce jama'a ta farko wa yara fariqun akhar anna khuluda wasu daga cikin malamai suna ganin kalmar khulud da Allah ya amfani da ita a nan shine ya'ani al-muqta at-tawila la tana nufin zama mai tsawo ne ba dawwama bane li zahirin nusus al-qati'a saboda wasu nassoshi da suka fito fili kuma yanke ala anna usat al-mu'minina la yadumu azabuhum akan cewa in mutum ya shiga wuta in yana da imani misqala zarra to babu yadda za a iya dawwama a cikin ta da haka saka ce al-khulud anan ana nufin zai ɗauki tsawon lokaci ne kuma mun yi bayani maka ce duk wanda ya mutu yana saban allan da ba shirka ba to in ya je lahira zai haɗu da abu guda biyu ko dai al'adulu ko al'insanu al'adalu allah ya ce kada kai kai to idan ya sa ka wuta gwargwadon laifin da ka ya maka adalci al'insanu ya ce kada ka yi sai ka yi to kuma yana da daman ya ce a ya yafi Allah yana da wannan ikon yi haka amma idan shirka ce ta wannan fa falala an riga an kulla kofa da ka mutu kana mushriki to da kai da shedan memba ne a wuta babu ta Allah ya kiyaye ma fil ayati إخبار min Allah anna jazaahu Zalika, abin da ke cikin wannan ayar na labarin da Allah bayar wannan shine sakamakon sa la annahu yajzihi Zalika hatman ba wai hukuncin su ya zama haka ba laziman kama ja a fi gaulihi wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kamar yadda yazo Allah ya ce sakamakon mummunan aiki mummunan wa falau kana al-muradu annahu subhanahu wa ta'ala yajzi kulli sayyi'atin bimithliha inda a ce Allah duk wani mummunan aiki da dan adami ana saka masa da irin su mummuna ai da ya ci karo da kuma abinda Allah ya faɗa da yace zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum da kuma fadin Allah da yace wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat wa ya ya'fu min kaga yana yafi da yawa ai wa ya ya'fu an kafi yace fal muradu bi zalika anna hadha jazaohu in arada Allah mujazat mujazatahu wannan shine sakamakon sa in Allah ya yi nufin su ya saka masa raka wasu bangare na uku na malamai suna ganin cewa أن حكم الآية يتعلق بالقاتل المستهل للقتل ينادى ne da hukuncin zai zamanta wanda ya kisan sannan ya halatta mai kisan wa hukumuhu mimma la shakka fihi wa qad fassara ikramatu ibn jurayj muqtamidan sun fassara wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan shine mustahillan wanda ya kashe mu'mini da gangan sannan ya halatta mai kisan muminin sai ya shiga wuta ya dawwama da halattawa ba da mai ba ba da kisan ba wannan shine ra'ayin malamai guda uku akan wannan ayar to jiya mun fara bayani mun kawo bayanan da suke ko to muna cikin kawowa sai iska ta taso lokacin ne nake ta kowa ma ya tafi wannan zan iska tunda iska ta taso ibnu kathir bayan ya kawo maganganu na farko sai yake cewa tabbata fi sahihai ya tabbata a bukari da muslim qabrul isra'ili labari a cikin banu isra'ili da ya faru allazi qatala mi'ata nafs wanda ya kashe rai dari mun san hadisi kuma sa'ala aliman da zo ya tambayi wani malami yace halli min tawbati ina da tuba kun san abin da ya faru mutum 99 ya fara kashewa zo ya samu wani malami ya yi naɗi ya ce alaga ta malam na kashe mutum casa'in da tara kana ganin idan na tuba Allah zai karɓa sai ce to ina ganin fa kai kare na Allah Allah gidan ku yake da za ka kashe mutum casa'in da tara ka buƙa ce ma furtuwa ai wallahi ka kawai ya ce to alaga ta malam ai tun da zai ba tuba ne ya kamata ka zama na ɗari ka ga ka ga mai bala'i sai ya tuka da shi sai ya zama na ɗari to da ya tashi shi wannan dama an ce abid ne ga shi da riga ta malanta amma abid ne mai bautar Allah ne ka san wani da aka kana da zuwa masallaci da waye da waye da yanka da alama ta addini ko sai na kama malanta ka yi karatu ba bai karatu ba shi ne ba ruwan shi to shi dai da ya gasa da sifa ta addini da alamar malanta zai same shi ce akwai kowa yace wallahi babu ya ce ai wuta ya ce fa'al ga ta malam tun da dai wutar za a tafi ba gane ƙarshe da kai ba ce take da shi faƙara da ya ƙara zuwa ya samu malami na ɗari da ɗaya ya tambaye shi sai ce wa man ya hulu bayyana wa na taubat wa zai kange tsakanin kai da tuba ثم أرشده إلى بلد يعبد الله fi sannan ya yi masa ishara ya ce ka je ga garin da zaka bauta ma Allah can fa hajar ilayhi fa mata fi tsari da ya hijira zai tafi garin yana kan hanya sai ya faɗi sai ya mutu fa qabadatu al mala'ikatu rahma sai mala'iku rahma suka kafe shi kama zakarna hu gaira marra kamar yadda yake mun ambata ba su ba cikin tafsirin nan sai ibn kasir yace in kana hada fi bani isra'ila idan wannan ya faru cikin bani isra'ila fali an yakuna fi hadhihi al umma at-tawbatu maqbulatun bit tariq al awla yace to a samu wannan cikin al'ummar annabi shi ya fi cancanta domin al'ummar annabin ba a haɗa ta da kowace al'umma wajen matsayi a wajen Allah لأن الله ودع عنا الأغلال والأسرار التي كانت عليه mun duk abin da zai zama mana matsala da wahala Allah ya kai wa wannan al'umma tunda kaga su wa'ancan akwai wanda suka yi laifi aka ce tuban laifin shine wa tubu ila bari'ikum a wancan lokacin da sun yi laifi eh sai ya ce to ka daina kallon ka daina shan mangoro da an jima ka tsara sai a ce to ba za ka ta ayaba ba da an jima ka tsara wata yarinya da ta zo wucewa ka kalle mata kuma su sai a ce to ba za ka sha ka ba. da ka tsara sai ka ga bala'in ya karu mu yanzu inda irin wannan hukuncin ake yi da yanzu wani mai zai ai ba abin da zai Ta to shine sai yake cewa wa ba'atha nabiyyana bil hanafiyyati samha Allah ya aiko annabin mu da addini mai sauki yace fal ayatul karima hiya qawluhu ta'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha har zuwa ƙarshe sai yace faqad qala abu hurairah wa jama'atun min as-salaf abu hurairah ya faɗa da wasu jama'a daga cikin magabata cewa haza jaza'uhu in jazahu wannan shine sakamakon idan mai kisan ya halatta haka bayan ya kawo wa qadara wa ibnu marfu marfu'an min tariqi muhammad bin jami' al-aqab an al-ala bin maimun al-anbari an hajjaj al-aswali an muhammad bin sirin an abi hurairah marfu'an walakin la yasub wa ma'ana hadhihi as-sani'a an hadha jazaa'uhu in juwiza alayhi sai yace wa kullu wa kaza kullu wa'idin ala dhanbi duk wani kyacewa da zai zo akan zunubi lakin qad yakunu kadhalika mu'aribun min a'malis salihah a iya samu gashi mutum ya aikata wani aiki nan to kuma a gefe ka iya samu kuma yana da wasu aiki mai kyau wanda za su yi mu'arada su ci karo da kuma wannan aikin da ya ne mummuna tamna da zalika aljazairi wacce za ka sa wannan alƙawarin da aka yi na sai an matsa haka ba zai faru ba sai ya ce ala qawli ashabi almuwazanati aw al-ihbati wa hada ahsanu ma yuslaku ilayhi fi babil wa'id ibnu kasir yayi doguwar magana yace wa bi taqdiri dukhulul qatil ila an-nar idan mun kaddara cewa wanda ya kashe mumini daga gangan sai ya shiga wuta amma ala qawli ibn abbas wa man wafaqahu annahu la tawba lahu akan maganar abdullahi dan abbas wanda suka bi shi cewa babu tuba aw ala qawli al-jumhur ko akan maganar jumhur wa'inda su kuma suka ce hatu akwai haythu la amala lahu salihan yanju bihi ta yadda ba shi da wani aiki mai kyau wanda zai tsira da shi a lahira yace fa laysa yukhladu fihi abadan bal al-khulud huwa al-muqtu tawil yace ba zama bane zama na dindindin zama ne na tsawon lokaci yace wa qad tawatar al-ahadith an rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisi sun zo mutawatirai daga annabi annabi ya ce annahu yakhruju minan nari man kana fi qalbihi adna dharratin min imani duk wanda yake da kwatankwacin kwayar imani na atom to ba zai dawwama a wuta ba yace wa amma hadithu muawiya kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajul ko illa ar-rajul yamutu kafiran aw ar-rajul yaqtul mu'minan muta'ammidan sai yace asa an litaraji fa idan tafat taraji fi hatin suratayn la yantafi wuqu dhalika fi ahadihima wa huwa al-qatl lima dhakarna min al-adillati ibn kasir yayi dogon bayani sannan yayi dogon bayani yake cewa idan ma haƙƙi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala duk da matsalar muna kanta bari mu daure mu karanta yace wa amma man mata kafira wanda duk ya mutu kafiri fan nasu annahu la yughfar lahu albattaka nas ya tabbata Allah ba zai taba yafe mai wa amma mutalabatu wato al-maqtul al-qatil yawm al-qiyamah amma shi neman wanda aka kashe mutumin da aka kashe ne ma shi wajen wanda ya kashe shi ranar alkiyama yace fa innahu haqqun min huquqil adamiyina yace wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙi ne dan adam wahiya la tasqutu bi tawbati ba ta faduwa ta hanyar tuba walakin la budda min raddiha ilaiha dole sai an mayar da ita zuwa ga masu haƙƙoƙin sai yace wala farqa bainal maqtul wal masruq min kuma anan wajen inda ana maganan haƙƙi ne na mutane yace babu manci tsakanin wanda aka kashe da kayan da aka sata wal maqsu da wanda aka kwata min wal maqsu da wanda aka yi masa kazafi wasa'ir huququl adamina da sauran haƙoƙin da suka shafi mutane yace fa innal ijma'a munqidun ala annahu la tasqutu at-taubati la tasqutu bit-tauba yace wannan ijma'i ya kulli cewa ba ta faduwa ta hanyar tuba wala budda min ada'iha ilayhi fi sihhati at-taubati in abu yana da alaka da haƙƙin mutane dole a mayar da masu haƙƙi zuwa ga haƙƙinsu wajen ingancin tuba ce. amma fa'in ta'azzara zalika idan ya zamanto abu ya ta'azzara ya wuyata wala budda min ilabat yawmal qiyamah mutum ne wajen sharaɗin ingancin tuba idan abu yana da alaƙa da haƙƙoƙin mutane a mayar musu da haƙƙinsu to amma idan ya ta'azzara babu yadda za a yi mutum ba zai iya ba ya za a yi sai shi ne yake cewa to babu makawa masu haƙƙi za su nemi haƙƙinsu ranar alƙiyama ya ce lakin layar zama min hukun itilami hukukul mujaza amma bai zama dole ba don sun nemi haƙƙin so a gaban allah ya zama tukun wancan abin da aka yi alƙawari za a mai sai an saka ya ce wa ya kuna lil qatili a amalin salih ta yi wanda ya kisan yana da wasu aiki mai kyau ko tusrafu ila al aw ba'daha wanda cikin aikin sa mai kyau za a iya dauka a biya haƙƙin shi wancan wanda aka kashe yace summa yafdulu lahu ajru summa yafdulu lahu ajrun yadkhulu bihi al-jannata sannan sai ya zamanto idan an biya shi mai haƙƙi haƙƙinsa da ya kashe ko yace tunda yana da aiki mai kyau yanzu wannan matsalar ya samu ragowa aikinsa ya isa ya shiga aljanna da shi ko aw yu'awwidu Allahu al-maqtula min fadlihi bima yasha yace ko Allah ya dama shi wannan ba ya tuba ba to Allah zai iya da falalar shi shi wannan wanda ke neman haƙƙin shi ya biya shi min usulil jannati wal inaa aljannar da ya kamata a baka sai a ƙara maka matsayi saboda kisan da wannan yayi maka sannan shi kuma tubar da ya kamun ya koma zuwa ga Allah sai yake cewa wa rafi darajatihi da daga darajar shi fiha cikin ta wa nahu zalika da makamancin wannan wallahu a'lam wannan ita ce maganan al-imam ibn kasir da ya faɗa ku a ciki to ba ibn kasir ba shi kadai akwai malamai da dama da suka faɗi wannan magana na duba tafsirai sun kai kusan guda goma sha shida akan wannan matsalar yanzu banda wannan ga ibnu kasir ko daya ga na malam abdullahi gondo shi ma ya faɗa ji mun ya ce wa manya yaqtul mu'minan muta'ammidan shine in mutum ya halatta me kisa to ga al-imam ibnu jarir tabari wanda ya rasu hijira ta 310 cewa qala abu jafar bayan da ya kawo duka zantuttukan malamai sai ya ce wa aulal aqwa wa aulal qawli fi dalika bis sawabi yace maganar da tafi daidai cikin wannan matsalar qaulu man qala ma'anahu maganar wanda yace ma'anarsa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu in jazahu khalidan jahannamu khalidan fiha sakamakon sa shine idan ya halatta me kisan walakinahu ya'fu sai dai Allah zai iya masa afwa aw ya ala ahli al-iman bihi wa bi rasulihi ko Allah ya falala ga ma'abuta imani da shi da imani da manzon shi fala yujazihim bil qulubi fiya Allah ba zai saka masa da dawwama a ciki ba walakinahu azza in ma an yi afuwa bi fadlihi fala yudkhiluhu nara in Allah ya ga dama shi mai kisan ya masa afuwa ba zai shigar da shi wuta ba imma an yudkhiluhu iyaha thumma yukhrijuhu minha bi fadli rahmatihi lima salafa min wa'adihi ibadahu المؤمنين بقوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا min rahmatillah da haka yace in Allah ya ga dama ya shigar da shi aljanna sannan kuma thumma yukhrijuhu minha bi fadli rahmatihi ko ya shigar da shi wuta gwargwadon laifin da yi sannan ya fito da shi daga baya daga rahamarsa kamar yadda ya tabbata banda shi akwai wannan tafsirin baharul ulum na abul lays nasr bin muhammad bin ahmad bin ibrahim as-sarmaqandi wanda ya rasu hijira 373 da ya kawo wannan ayin wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan sai yace fa jazaohu jahannama ay in jazahu idan mai kisan yimi yace rawa Anas bin Malik radiyallahu anhu Anas dan Maliku ya ruwaito Allah ya kara masa yadda yace annabi ya ce idza wa'ada Allahu lil abdi thawabahu idan Allah ya yi ma bawa alƙawari na cewa in kai wani abu mai kyau zai baka sakamako yace fa huwa munjizuhu Allah sai ya cika wannan ba zai saba ba wa inna au adalahu al-uqubata falahu al-mashi'a in sha'a afa anhu wa in sha'a azab idan ko Allah kacewa ce yayi in ya ga dama ko dai yace ce sai ya maka uquba saboda laifin da kai ko kuma ya ya ainihin wato yafe maka duk wannan Allah madaukakin sarki yana faɗa sai ya ce wa yuqalu ana cewa ma'anahu man yaqtul Shi ne shine yastahillu wa mustahillan liqatlihi wa jazaohu jahannam khalidan fiha li'annahu kafara bi istihlalihi Sakamakonsa sa jahannama saboda ya kafirta ta hanyar halatta kisan da yayi sannan akwai tafsiri na uku shine al-kashf wal bayan an tafsirin qur'an na Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim As-Sa'alabi wanda ya rasu hijira 427 yake cewa hukumu hadhihi al-aya yace fa qalat al-khawarij wal mu'tazila da khawarij da mu'tazila sun ce innaha nazalat fil mu'min idza qatala mu'minan wa hadha al-wa'id lahiqun bihi sun ce wannan ya sauka tana magana mai imani ne kuma duk wanda ya kisan to hukuncin su ya sauka akan shi yace wa qalat al murji'a innaha nazalat fi kafir qatala mu'minan fa amma al mu'min idza qatala mu'minan fa innahu la yadkhulu nar kun san duk sanda aka samu guluwi wata gona da iri ko to sai kuma an samu yan shantakewa sanda aka samu khawarij suka tabarta duk wanda ya saba ma Allah ko ya yake to sai aka samu su kuma murji'a suka ce to duk saban ma da ba komai to shi yasa Allah ya ce maki ahli sunna su kullun suna tsakatsakiya ne tsakanin wannan da wannan wa qala ta'ifatun min ashabil hadith yace wata jama'a sun faɗa daga cikin malaman hadisi sun ce ha nazala ku mu'minin qatala mu'minan ta sauka ne akan mu'mini idan ya kashe mu'mini wa wa'adun alaihi da kuma ainihin wato alƙawari akan sa malam ta illa an ya tuba aw yastaghfira sai idan ya tuba ku ya nemi gafara yace wa qala ta'ifatu minhum kullu mu'minin qatala mu'minin fa huwa khalidun fin nari ghayr mu'abbad wata jama'a sun ce duk wanda ya kashe mumini to wannan zai shiga wuta zai dawwama amma ba dawwama na dindindin ba sai yace wa yukhraju minha bi shafa'atin wa jaza'in za a fitar da shi da ceto da kuma sakamako wa za'amu annahu la tawbata liman qatala mu'minan muta'ammidan bayan ya gama sai ya ce wa inda na annal mu'mina idan qatala mu'minan muta'ammidan fa innahu la yukfaru bi fi'lihi mu a wajen mu idan mumini ya kashe mumini da gangan ba ma kafarta shi da mujarradin wannan aikin wala yakhruju anil iman kuma bai fita daga da'ira ta me illa idza fa'ala zalika ala jihati al-istihlal diyana sai in ya aikata haka ta bangaren halattawa sannan kuma ya dauki cewa kashe muminin ma addini ibada yake bauta ma Allah yake da shi kamar yadda kuke ganin banna na faruwa wani ya zo masallaci ya tashi mutane ya ce wani an je lahira Allah zai rarrabe ya dauki aikin Allah ya sa ma kanshi yake cewa fa idza fa amma Iza lam yaf'alhu ala jihati al-istihlal wa diyana idan mutum ya haka ba ta fuskar halattawa ba da mayar da shi addini fa inna diyatahu qatilan mimman qatalahu wa dhalika kafaratu lahu har yi magana magana ainihin wato mai tsawo shi ma a cikin wannan tafsirin nasa sannan akwai tafsiri na hudu shine al-hidayatu ila bulughun nihaya fi ilmi ma'anil qur'ani wa tafsirihi wa ahkamihi wa jumalun min funun ulumihi na Abu Muhammad Maki Abi Talib wanda ya rasu al-Qazwini thumma al-Andalusi al-Qurtubi wanda ya rasu hijira ta 437 shi ma haka ya kawo yace wa za'uhu da Allah ya faɗa yace fa ya yace in juwiza ala fi'lihi ko in jawaza idan ainihin wato in juwiza ala fi'lihi jahannam in dai ya riga ya halatta cewa halan ne ya kashe muminin to sakamakon sa jahannama yace wallahu akramul akramin lahul afu wa lahul uqubatu bi fi'li ma yasha'u la mu'aqqiba li hukmihi shi kuma Allah yana da abuwa sannan yana da ba ga abin da ya ga dama sannan idan Allah ya hukunci ba wanda ya sai tambaye Allah me yasa kai kaza babu sai ya kawo inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sai ya ce dullu ala jawabil afwi Alil, qatil amdan wannan yana nuni halaccin samun afuwar Allah a wajen wanda ya kisa da gangan sannan akwai tafsiri na biyar shine al-wasit fi tafsir al al-Majid na abul Hassan, ali bin ahmad bin muhammad bin ali alwahidi wannan sabori wanda ya rasu a shafi'i hijira ta 468 yake cewa amma ma ruya an ibn abbas wa ghairihi min as-salaf abinda aka ruwaito daga abdullahi dan abbas da wasunsu daga cikin magabata annahum qalu sun ce la tawbata lil qatili fa innal aula yace abinda yafi li ahli fatwa ga wanda za su yi fatawa suluka sabili taqlis shine su shiga hanya na gallazawa ce siya fil qatl musamman wajen kisa yadullu zalika ce wannan yadullu ala zalika ma ruya anna sufyan su'ila an uqubatil qatil an tambaye shi dangane da uqubar wanda ya yi kisa ƙara sai yace kana ahlul ilmi su su'ilu qalu la tawbata lahu ma'abuta ilimi idan an tambaye su saboda tsoratarwa sukan ci babu tuba amma wa idan tuliyar rajulu idan aka jarrabu mutum ya riga ya aikata qalu lahu sukan ce masa to ka tuba shi yasa cikin abin da zamu karanta inda lokaci amma abdullahi dan mas'ud tambaya biyu iri ɗaya. ya hukuncin wanda ya kashe mumini da gangan yace zai shiga wuta ciki zai dawwama wani ya zo kuma yi masa irin wannan tambayar akwai tuba ya ce iya eh, akwai sai aka ce aka ya bada fatawa biyu a kuma matsala iri ɗaya sai ya ce na yi la'akari da halin masu tambayar ne ya ce na farko da ya zo yana tambayar idan ya kisa akwai tuba ya ce a fusace shi fatawa yake jira da na ce ne akwai yadda ya kisa ya ce ya tuba daga baya ya ce na biyu kuma shi ya riga ya yi yanzu ya yi nadama yana neman mafita ne shi yasa na ce masa akwai wa to kaga dole sai an yi la'akari sai an yi mura'ati halaye nawa na mutane wajen fatawa matsala guda biyu za ta iya faruwa iri ɗaya amma idan hukuncin halayen mutanen da ke tambaya ya bambanta fatawar ta yi fatawar ta sannan saboda haka muna samun kanmu cikin matsala ne a babin fatawa ba za ka iya gane haka ba sai kana karantarwa wani zai zo maka gashi yayi kisa yana neman mafita ne to kaga kai ma in ka ce ba tuba sai ce to a daga ta malam barin hada da kai tunda an samu wancan shi ma ya taka da na mutum 99 yayi gaba da shi ka kai ma sai ka samu matsala haka ya zo a cikin tafsirin Qur'an na Abu Muzaffar Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar السمعاني التميمي sun ثم الشافعي wanda ya rasu hijira ta 499 yace wal asafu abin da fi inganci wallazi alaihi al-aktharuna huwa mazhab ahli sunnati yace abinda mafi yawancin malamai ke kan shi kuma ita ce mazhabar ahli sunna anna liqatil mu'min liqatil mu'min amdan yace Ya ce wanda ya kashe mumini da gangan yana da tuba yace wa dalilu alaihi qawluhu ta'ala wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila amala salihin sun tada da kuma faɗin Allah wa yaghfiru ma duna zalika yace wa anna al-qatl amdan laysa bi shaddi min al Ya yace domin kisa ai bai kai tsanani a wajen Allah ba sama da sama da in zamu ita na waccan qadiyar da ta faru a da Allah ya saukar da yas'alunaka an sharil harami qitalun fi Allah ya ce kul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram da ya gama ba ya ce wal fitnatu ashaddu min al ba shirka da Allah da suke da kafirci da shi Allah ya ce ya fitina sama da kisan da wa'ancan suka ainihin wato sannan ya zo a cikin ma'alimut tanzil fil qur'an na muhi sunna abu muhammad al bin mas'ud bin muhammad bin al-barra al-bagawi ash-shafi'i wanda ya rasu hijira ta 510 yace wallazi alaihi al-aktharuna abinda mafi yawanci suke kai Wahuwa huwa mazhab ahli sunnati anna qatil muslimi amdan yace tawbatuhu maqbula yace tubarsa abin karba ce da qaulihi ta'ala wa inni lagafarul liman taba wa amana wa amila salihan da kuma faɗin Allah inna Allah la gafiru. sai al-imam al-baghawi wa ma ruya an ibn abbas radiyallahu anhu ma fa huwa tashdid abinda aka ruwaito daga abdullahi dan abbas wannan tashdidi ne wa mubalagatun fi zajr al-qatl da kuma kaiwa makura wajen dole ne a yi kakakan tsantsan dangane da wa da kisan shi yasa yake cewa babu ainihin wato tuba sannan ya zo a cikin al-muharrar al-wazir fi tafsir quran al-azim na abu muhammad bin galib bin abdurrahman bin tamam bin abiya al-andalusi al-muharibi wanda ya rasu hijira ta 542 yace qala al-qadi abu muhammad wa min ayati al-wa'id allati tajbiha mu'tazila qawluhu ta'ala to bayan da ya riga ya gama kawo dalilan mu'tazila sai yake cewa annal asaha fi qawlihi wa man yaqtul mu'minan ma qala ibn abbas abinda abdullahi dan abbas ya faɗa yace amma innahu arada mustahillan abdullahi yana nufin cewa abdullahi dan abbas na nufin idan mutum ya kisan sannan ya halatta yin kisan wa idan tahalla ahadu ahadun idan dai ya halatta ma harrama Allahu alaihi faqad kafara abinda Allah madaukakin sarki ya haramta to yayi me ya ainihin wato kafirta kamar yadda ya ainihin wato yi bayani to dalilai daga cikin malamai suna da yawa da suke magana akan wannan yanzu na faɗi tafsirai kusan guda goma hikimar da yasa na tattauna matsalar nan daga jiya zuwa yau dan idan muna karantarwa mu dinga sanya kowane irin abu inda ya dace a yi sannan mu dinga la'akari da halin mutane lokacin da za mu yi fatawa sannan ya zamanto dole idan kana ɗalibin karatu ka dinga taka tsantsan da bakinka ba komai ya kamata ka dinga faɗa ba sannan ya zamanto ka dinga ƙoƙari karka dogara da fassara ƙur'ani ta hanyar kawai gundaran bakin ka hau ƙur'ani ba tare da komawa ba malami mai suka faɗa wannan zai sa ba za ka faɗa ramin da bai kamata a ce kayi ba ka faɗa shi yasa na kawo wannan tafsirin wajen kusan guda goma da maganganun da suka faɗa tun daga jiya zuwa yau to don haka wasu kuma sun yi wa maganar mummunan fahimta a jiya to ka san yadda mutane suke in ka yi magana kowa da irin nasa tunanin da nasa matsayin amma da ni abin da nake cewa na karanta abin da malamai suka faɗa yanzu kuma da abin da na yi na fahimta akan wannan ainihin wato aya ɗin da haka nake cewa idan mutum ya zo yana tambayar ka irin wannan matsalan kai la'akari da wani hali yake ce idan mutum ne da ya riga ya aikata aikin bannan mafita yake nema to dole a buɗe masa ne. mafitar in ko bai yi ba yana so ne a mai fatawa ya ko ba. wannan shine kawai in an fahimta ka yana ganin ba iskari itlaqin abun ba tare da taƙayyidi ba mu ma ya haifar da banna a cikin na faɗa muku jiya nan na ce muku a nan garin wani ya zo da wasu bayan Allah ya min tambaya irin wannan mutanen nan ban san su ba na yi bayani sai da aka tashi sai ya bugo min waya ya ce mun mutanen da na zo da su wasu daga cikinsu kinnafa su sun kakkashe mutane to yanzu suna so za su tuba amma sun nemi malamai da dama ya za malaman sun ce tubar ba za ta yi ba sai an biya masu haƙƙi su kuma wani bai ma san mutanen da ya kashe ba ina zai gan shi ina zai ga uwan shi to yanzu suna tunanin tunda an ce ba su wato ya za a yi za a ci gaba da zama haka ne ko a koma inda aka fito tunanin da suke kenan to kaga dole abin akwai matsaloli akwai ainihin wato haifar da banta a to don haka a wannan majalisi mun samu bakuntar dan uwa a Dr. Jabir Sani mai hula da ya halarci wannan majalisi kuma in kuka ga gashi nan ya zauna a ƙasa to ai dama barewa bai kamata ce gudu ba ɗan tere da jego tunda ai rene ne na dakta kusa shi kuma dakta kun san dama ai rajulun ne mutawadi ko kuwa wa sallallahu ala mustafa allazi allama ad-dunya tawadu'an Allah ya ƙara wa annabi zaɓi wanda ya aminci wanda ya karantar da wannan duniya tawadu a dakta kun san bai daɗe dawa daga ingila ba ya ji ya ga abubuwa ƙwarar gasken gaske wacce ke tambaya akan abin da ya shafi lambobi wanda suke so su ci gaba da bibiya ta wasu sabo nan lambobin za su ɗauka sufuli takwas sufuli da hausa zan faɗa uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara biyu ɗaya kenan ko sai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu sai biyar sufuli sai sufuli takwas sufuli uku a biyu uku biyu takwas takwas sufuli sai shida tara sai sufuli takwas sufuli uku biyar uku bakwai sai takwas biyar sai takwas ɗaya wayannan su ne nambobin ba karatun da ke cikin nan garin ba din da muka karatun Allah da duk wanda zai bibi wannan nambobin zai iya ainihin wato samu to mu gana ta karshe irin waɗannan tafsiran da muka yanzu yana daga cikin yadda za ka gane cewa mutum yana kan tsari na sunna ne ko tsari na kawarjinci da kuma irin fassara wa mallami a hukum bima anzalallahu duk idan mutum ya zo maka da masail baka fahimci aqidar shi bana daga cikin abin da zaka dudduba da kaga yayi daidai da magabata a wannan wajen to alar ra'as wal ayn amma da kaga ya saba musu a irin waɗannan guraren irin su wa akun bi ma anzalallahu to kai hankali da shi ya ji ya dauko manhaji na kawariji Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka dakka ina ganin za a yi hakuri ni zan ci birki da karatun nan yanzu ina ganin jama'a mai hakuri mu saurari malam Jabir a karanci minti goma ya albarkaci wannan zama muna roƙon Allah ta 'A'a ba sai ka abin nan ba ni zan tashi ne a'a karka damu a'a ni na ce karka damu saboda ai masu ɗauka ne saboda haka alaga ta malam bismillah baka da mata ne eh? Eh? a'a ba eh الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba da uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al-asadu asadun kasmihi masha Allah zaki ne baba amma ne yayi wani ikilaji domin ni rakiya ne yau kuma sai ya cari da ya rakiya ya ba wanda ya rako to rakiya ne amma wanda ya rako ya ce ta huda ka umurni ne aka ba da zambi kun san lokacin da Allah Ta ta Allah ya saukar da wa in tubu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah Allah ya ce in kun boye abin da a cikin zukatanku ko kun bayyana shi Allah zai muku hisabi wata ta yi tsanani idan wata mata ta wuce ta burge ka za a rubuta maka zina idan duke ofis ta burge ka za a rubuta maka barawo ta yi tsanani ko ba ta yi tsanani ba sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah an ce mu yi sallah mun iya yi an ce mu yi azumi mun iya yi an ce mu yi zakka mun iya yi amma wannan ta yi muna wahala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce sami'na wa ba'ana sai suka ce sami'na wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sai Allah ya saukar da amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير saboda haka la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana almuhim duk lokacin da kace tamina wa tsara zaka samu sauki zaka nace tamina wa tsara nace ta wa tsara duk wanda ke son sunna yanzu wannan wajen zai ji daɗi zai murna zai farin ciki sosai sosai daga tamari kusa abinda an miƙa wannan wurin shi da ni nan irin fuskokin da nake gani nan irin su ne nake gani an tashi karatun bukari irin su nake gani an tashi karatun muslim irin su nake gani an tashi karatun zadul ma'ad irin su nake gani an tashi duk karatun da ake a cikin garin nan wanda yake nuna wannan majalisi ne na ɗaliban ilimi kuma wani majalisi ne mai albarka daga zuwan asadu a sakkwato wani abin farin ciki ne gare mu wani abin jin daɗi ne ya zo mana da ne alheri babba Dr. Muhammad Mansur Ibrahim da ya sanadiyar zuwa ne Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya sa a yi ta kullowa da irin su mu ta samun fa'ida kuma wannan ya nuna matasan jihar Sokoto matasa ne masu son karatu kuma haka aka san su matasa ne masu son sunna kuma haka aka san su zaka muna gaba gaba gaba gaba dai samari a yi ta tafiya insha Allah insha Allah za a jingine da mahaji wancan na kwarai ba wancan na cikin dutse ba mahajin kwarai insha Allah sai ya zo ya iske ana haka Allah ya kara wannan majalisi albarka Allah ya ƙara mu wannan fuskokin albarka Allah ya ba mu ikhlasi wato kusa yan uwa na samari ba karatun ba aiki da shi ko sannan ba aikin da shi ba ikhlasi karatu aiki da shi kamar da wani sallah da ce aiki da karatu ya fi neman karatu wahala sannan ikhlasi shi kuma ya fi ya fi aiki da karatun wahala ana gane ikhlasin mutum idan yana da tawazu da kankancar da kai farkon lamari kamar da ya mana magana kawai da murji'a da mu'tazila farkon lamari idan muke fara neman karatu zai ji ya kai zai ji wannan yayi kuskure wannan bai yi daidai ba wannan bai yi kaza ba wannan wani mahala ce da kowa sai ya wuce ta ta farko ke kenan ya fara balaga kun za ku fara jin mutum ya fara warin balaga ko in kuna kusa gare shi eto eh idan mutum kuna so gaya ya fara warin balaga a karatu ya fara cewa wannan ne daidai ba wannan malamin da aka zo ya yi kuskure bakwai wannan ya yi kuskure uku wannan ya yi kuskure takwas Allah ya kai Sheikh Jafar yace ya je mai juguri 1995 yin tafsiri bayan ya gaba ya dawo sai ka ce kai kuskure guda uku yace zai yi kwana talatin na fasar da ya kuskure uku <laughs> yace a ce sai ka mutum ya fara kira kuskure malami wannan ya kuskure kaza wannan bai iya kaza ba wannan yana matsalar nahawu wannan yana matsalar tajwidi wani yana da matsalar tajbiki wani yana da akwai wasu yara suna nan wurin nan da suka bar labari suka ce akwai wani wani malamin islamiyya da suke da shi nan cikin sarkwato kowa ci duk malamin sarkwato cewa kai kowa bai iya ba kowa ci ya kama kuskure ne mu kuma muna nan muna ta faɗa da shi sai ce musu kun san wani abu cewa kai biya fi su ilimi nace kun san wani abu wallahi zai biya fi su ilimi amma sai Allah ya bar shi nan da kukuna ƙarya kake wallahi <laughs> shi Afrika ba ko dai saboda ya girma ka sai Allah ya bar ku da shi ƙarya da ƙarya kun je wajen malamin da kuka yi karatu suka faɗa muku daidai suka yi kuskure yanzu shi ya gane kuskure in ya zo ya bayyana saboda bai wato ba sai ku dinga ƙarya kake ba daidai kake ba nan ne hukunci ne to farkon farkon mataki mu ce fara ganin cewa shi ya kai ya iya ya wani ya yi kuskure idan ya yi ya kai mataki na biyu sai fara tawazu kun san me wai na san na sani amma bai in nuna ban sani ba bai in nuna cewa ba kaza kaza ne to mataki na biyu kenan in yayi nisa kai mataki na uku sai gane shi katon jahili ne mutum ba zai taɓa samun ilimi ba sai ya kai wannan matsayin da ke gane ashe wallahi dai ban sani ba ashe wallahi ban gane ba ashe akwai matsala to Allah ya bamu ikon kankantar da kai ya bamu ikon ikhlasi ikhlasi shi ka sa ka kai wancan matakin dama ana son a dinga zuwa makaranta ne domin a shiga aljanna ba domin a samu ilimi kadai man talaka tariqan yantamisu fihi ilman zadahu Allahu ilman a'a sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna damarin shi ake zuwa makaranta domin a shiga aljanna na su Al-Albani rahimahullah ya ce wannan hanyar da mutu bisa ta zuwa makaranta da neman ilimi ba hanya ba ce wadda aka kai karshen ta da ka kai dokta a tsarin waɗancan ɗan gehen hagu cike na kariya ka wuce shiga aji yanzu sai dai abin da ya shirya kai ta rubutu kai rubutu a ce maka profesa a ce maka waye amma a makaranta addini ba a haka nan ana ta yi ana ta yi ana ta har a jingine haka ake so ya ce ba sun mukai mukai karshe ba sun mukai Allah ya ɗauki ran mu muna bisa hanyar to haka mu ma abin da muke so ni Allah ya ɗauki ranka bisa hanyar kana bisa hanyar na zo makaranta yau zan dawo gobe wanda kuka zo yau insha Allah za ku dawo gobe alhamdulillah kuna bisa hanyar ilimi. na zo makaranta wannan satin zan je makaranta wani sati insha Allah za ku dawo wani sati kuna bisa hanyar na zo makaranta wannan watan cikin Ramadana ina alƙawari in makaranta in Ramadana ya wuce dan je inda ake karatu sakwato a ci gaba da yayi kun yi alƙawari wanda ya alƙawari ya daga hannu ya ce Allahu akbar ana tare man talaka tariqan yahtabi in ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah ya tawake mu hanya zuwa aljanna Allah ya muna albarka Allah ya zama da kasan mu lafiya Allah ba mu zaman lafiya zaman lafiya shi ke kawo wannan zaman lafiya shi ke kawo wannan yanzu in aka samu cikin wayannan da haka duk in shi ne muhimmancin karatu a kauta tsirai a ga magana da magabata kai ba ka daura bomb ka shiga masallaci ka ce Allah ya aiko ka ba ka ce ar Rahmanu rahim shi ya aiko ne kashe kowa da kowa ba al Rahmanu rahim yana haka sai dai fassara ta canza to Allah ubangiji ya mu gane mu ta hanyar magabata shi kuma malam asadu Allah ya kara mai karfin gwiwa wannan majalisa Allah ya sa ya fi haka ya ci kawa. da sauran majalisai na ahlus sunna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah ah, sai sanarwa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe ashirin ga wata ko to a kun san wannan shekara mun yi daura ta littafin tasirin waraqat yanzu a goma ƙarshen nan muna so za mu littattafai guda uku in lokaci ya yi za mu yi aƙida ta muhammadu bin abdul wannan ya faru ne kuwa saboda sharrance-sharrance da karerai da mafi yawancin mutane ba su san shi ba don Allah ya dago ba a masallacin Abu Huraira za mu fara karatun awa biyu kawai za mu karfe biyu zuwa hudu idan mun gama za mu yi littafi jibu talata ko gobe ashirin ɗaya eh to yana ganin jibu ne ashirin da ɗaya jibu ashirin da ɗaya ne na yi kuskure wajen sanarwa na zama kenan to jibu talata ashirin laraba ko to laraba da haka mu haɗa a masallacin abu wurera idan mun gama za mu yi alfara'idul jalila ta shau abdullahi gwallo littafi ne na ulumul qur'an baiti ɗari uku da tasa'in da uku ne idan mun gama inda lokaci za mu yi hukuku ahalul baiti bai da sunnatu wal bid'a na shekul islamu bin taimiya wayannan su ne da tafarta muke so mu guda uku a goman ƙarshen nan Allah ya azurta mana ikhlasi wajen aikin da muke ko biyu ya إلى kuma da الله akida muhammad bin tana da jami'ul mai kashi da ko kashi to ana samu akwai a Allah Allah da ka ta masan dakka na